يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون katuna ya kai wannan manzo ranar da kowane mutum zai zo yana jayayya don ya kare kansa ba zai yi jayayya a kan wani rai daban ba saboda girman matsayin kuma za a cika wa kowace rai sakamakon abin da ta aikata na alheri da na sharri kuma ba za a zalunce su ba ta hanyar rage musu kyawawan ayyukansu ko ƙari akan laifuffukansu ba